dan irin waɗannan suka ɗauki addini suna aiki duk 'yan daban nan da ka gani ya kamata mu jawo su mutanen mu ne su zo su yi sunna duk su umar da ba 'yan daban ba ne eh mu ba ma kin su duk su zo mutanen mu ne su zo su bar daba su yi sunna a ba shikenan ba su hamza da duk 'yan tauri ne duk 'yan tauri ne da wasu 'yan giya eh ba aibi ba ne tun da ka tuba ka bari amma abin da muke cewa kar ku ga cewa waɗannan 'yan daba suna kashe mutane suna a'a wani mataki za a yi allah ya ji kamalin ibrahim khalilu tun bai rasu ba ya je sa aka tattaro 'yan daba aka taro su yau malam na kiran ku da ke suka zo masallaci aka zauna aka mimmiƙe kafa malam wani ya rushe eh an shashe lusho bai gama wargajiya ba kuma malam ya yi kira aka zo eh, yau kuma lafiya malam ke neman mu da malam ya zo ya khutbatul haja ya ce to kun san ku mutanenmu ne kuma mu naku ne muna ganin ba daidai ba ne a ci gaba da ku kuna can gefe mu muna nan shine muke so yanzu za a haɗu za a yi musulunci wani aiki mutum yakan rasu a rasa kuɗin likafani to muna ganin ku samari ne masu ƙwazo don haka muke so don allah ku je kowane gida a anguwan nan ku karɓo mana kwandala sadaka da za a tara a rinka siyan likafani suka ce an gama malam <laughs> an gama a to su da ke murɗa da karfin tsiya balle an ce su je su ce dan Allah a kawo nan da nan ya ce suka tara naira dubu hamsin kafin la'asar ka san da wahala mu ustazai mu iya wannan da gwangwani da kaza amma kaga su yan daba ne yanzu nan za su tashi duk wani lungu sun sani wannan yanzu ba a samu mabade ba a samu matakin jansu a jika ba to haka ake so duma